أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu السادوة saduwa يمتينا wannan yammaci na wannan shi daga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wadda ta yi daidai da 23 ga watan goma shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 184 na'am a cikin karatunmu na almuwaffa ta imamu malik rahmatullahi alaihi darasi na ɗari, za mu tashi babi na ɗari biyu da da saba'in bakwai, hadisi na ɗari tara. da ashirin da uku na'am نعم باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة باب صلى أمنا ranar tarwiya ranar takwas ga wata wal juma'a da kuma yin juma'a bi mina a amina wa arafa da arafa wato maka'il guda uku na farko yin sallah amina ranar tarwiya ranar tarwiya ita ce ranar takwas ga watan zulhijja ran da ake fita aikin hajji an ce mata at-tarwiya min at-tarawih min rai wato ranar shayarwa don a ranar wato mutane suke sanya raƙumansu su sha ruwa su makil su cika cikin su tul da ruwa saboda za a tafi arafa daga arafa a dawo musdalifa a dawo mina to kuma ba ruwa ake da shi ba a arafa da musdalifa saboda haka ranar mina ne ake samun ruwa to ranar takwas in an je sai a sa raƙuma su sha ruwa su sha ruwa su sha ruwa da eh, shi sa aka kira ta yawon tarwiya eh, ranar shayar wato ranar da ake shan ruwa ranar da ake shan ruwa kuma a yi guzurin ruwa wanda za a tafi da shi arafa har a dawon musulifa guda duk saboda wannan har ranar ma aka sa mata suna da wannan amma yanzu duk san ana yi ba ga famfo nan ko'ina hukumar saudiya sun yi kokari famfo ko'ina a arfa ba ma a arfa ba a hanya tsakanin arfa da musdalifa tsakanin musdalifa da nina ga sunan wajajen shan ruwa ga banɗakuna nan na mutum yana tafiya sai yana kafa kafa ba gaba sai ka taka najasa amma yin sai ke tafiyar ka a ƙasa ba ka jin tsoron komai in banda ma dai mutanenmu da suke zuwa su kama ruwa ba sa shiga ban daki ba sa hakurin shiga ban daki hmm, yawanci za a ga alamar wannan sai mutanen Na <clears throat> to shi ranar tarwiya kenan ah, ah, matsala ta farko kenan matsala ta biyu sallar juma'a a mina ah, idan juma'a ta kama mutum a cikin kwanakin mina sawa'un ranar tarwiya ran takwas ga wata ko bayan an yi ko bayan an gama aikin hajji a yamun tashrik um, idan juma'a ta faɗo wa arafa da kuma a arafa idan juma'a ta faɗo ranar arafa juma'a za a yi ko yaya za a yi to waɗannan su ne masail guda uku da imam malik ya kulla babin domin su na'am نعم وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله يتي يحيى يزن تامن حديثي عن مالك دق مالك عن نافع دق نافع أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى يا كفن شينا سلر أزهر دل أثر دمغربا دإشاء دأصباح بمنى أمنا ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة sannan ya yi jijjifi wato ya fita da safe idan rana ta hudo ila arafa ya zuwa ga arafa haka abdullahi ibn umar yake haka aka ruwaito daga annabi ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka ibn umar yana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya bar ya tafi mina ya sallaci waɗannan salloli guda biyar a yau mutarwiya a ranar a ranar takwas ga wata to wannan shine sunna sai dai malamai sun yi ijma'i cewar fita zuwa mina da zama a ranar tarwaya baya daga cikin wajiban aikin hajji idan mutum ya bashi ko da uzuri ko ba uzuri ba zai yanka yanka ba saboda almurahiq wanda hajjin lokaci ya kure masa idan ya zo idan bai samu waɗannan kwanaki na mina ba zai wuce arafa ne kawai ko tsewa amina ba zai yi ba ko tsewa amina ba zai yi ba zai wuce arafa ne kawai don ya samu tsayuwar arafa ko babu komai a kansa na yanka saboda ya bar wani aiki na wajibi bai bar wani wajibi ba saboda haka wannan mahalli ne na ijma'i kamar yadda ibn abdulbar ya nakalto wannan ijma'i a cikin al-istifkar a cikin littafinsa al-istifkar haka dalika fita daga fita zuwa arafa daga mina shi ma ana yi ne da safe shi ma wannan mustahabbi ne mustahabbi ne mutum ya fita da safe to idan mutum ya zauna a makka bai je mina ba to ya bai samu wannan sunna ba bai aikata wannan mustahabbi ba haka zalika idan ya fita kafin idan ya fita kafin sallar in ya fita cikin dare alal misali kafin sallar asuba ya bar maka ya tafi mina kamar yanzu yanda ake yi yanzu yanda ake saboda yanda motoci da suke daukan alhazai zuwa mina ba zai saboda a karancin hanyoyi da kuma tsarin yadda motocin za su rinka tafiya ba za a samu cinkoso ba sai ake soma jigilar alhazai tun ranar bakwai ga wata da daddare a daren ranar tarwiya tun da daddare ake soma kwasan mutane ana gobe za a fita saboda haka mutane amina za su je su kwana maimakon su kwana a makka suna fara aikin hajjin nasu tun kafin ranar tarwiya tun cikin dare ake kai su to da abin da aka yi bisa larura saboda yanayin abu saboda yanayin kai koman mutane da kuma yanayin ɗauke haraj ɗauke takura don saboda kada mutane a shiga cikin takura to addini ya zo da raf'ul haraj ya zo da ɗauke takura balantana ma akwai asar da aka ruwaito daga hassan al-basri akwai magana ta imam al-hassan al-basri da yake cewa babu laifi ga wanda ya je nina wato ga wanda ya je nina tun cikin dare na ranar tarwiya tun cikin dare na ranar tarwiya ba ga an samu wannan fatawa daga ɗaya daga cikin magabata akwai kwatankwacin wannan magana ta imam malik ta imam malik amma ta kwanta min da yake wannan matsala tana daga cikin matsaloli da mutane da aka zo ana yin wannan mutane suka tayar da ita cewa ana nema a canza aikin hajji saboda hukumomin alhazai da hukumomin saudiya sun ce ga yadda tsarin tafiyar zai zamanto tafiyar sun tsara ga waɗanda za su fita lokaci kaza ga waɗanda za su fita lokaci kaza ga waɗanda za su fita lokaci kaza to sai waɗanda suke ganin kamar yin haka ana nema a canza aikin hajji ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar takwas ga wata ne kafin sallar zahar ya je can yayi sallar zahar to in aka saba wannan bisa kamar in aka kawo tsari wanda hukumomin alhaji za su kawo to sun kawo tsari ne saɓanin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin bincike da a cikin bincike akwai wannan magana ta Hassan al da ta Imam Malik duk da yake ka'idodin shari'a ba su saba mata ba shari'a ta zo da raf'ul haraj da abin da zai kawar da takura da tsanani ga jama'a shari'a ta yadda da shi ta amince da shi saboda ka'idar da malamai suka sanya almashaffatu tajlibu taysir ka'ida ce da dukkan malamai sun yarda da ita in aka samu tsanani to lallai a bi hanyar da za a samu sauki to wannan hanya ce da za a samu sauki kuma addinin musulunci ya zo da tsari in aka ce ka ci barkace kowa ya fita mu da yake yawanci wanda za ga suna bin wannan su sun saba da ka ci barkatai ba a saba da tsari ba kowa ya yi abin da ya ga dama kuma aka yi haka kowa wahala zai sha da shi ku addinin Allah babu tsanantawa da wahala a ciki kuma shi yasa yawanci sahabbai musamman wannan ana samun sa daga maganar Abdullahi ibn Umar idan aka tambaye su yaushe zan tafi yaushe zan kamar a kamar ma Anas ibn Malik da aka tambaye shi yaushe da Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Suhaib eh Abdul Aziz ibn Suhaib yana cikin Bukhari da ya tambaye shi yaushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa mina sai ya ce masa ka duba lokacin da shugabanka amirul hajji ɗinka yake fita ka fita lokacin ka duba lokacin da yake fita ka fita lokacin don ya nuna masa cewar wannan shine ka'ida abinda aka tsara shugaban domin ka'idar aikin ibadar aikin hajji shugaba yake tsayar da ita shi yasa halifofi suke sanya amirul hajji shi za a kai ta suka ga gwamnati ga gwamnatin tarayya da suka cire amirul hajj da suka cire amirul hajj cewa wannan ya saba tsarin da aka gada na addinin musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai za a yi hajji na farko ya tura sayyidina abubakar ya zama shine amirul hajj shekarar da kuma shi ya hajji ya zama shine amirul hajj haka a karatunmu na sati da ya wuce ba mun karanta walid ibn abdulmalik da ya tura hajjaj ba to hajjaj shine amirul hajj a lokacin kuma ka duba ka ga ibn umar tare da saninsa da shari'a ya kasance tare da shi shi yasa ake cewa kuma shi amirul hajj ya kamata tare da shi a samu malamai a samu malami wanda ya san suna daga wannan haka ibn abdulbar ya ce daga wannan hadisin na ibn umar to kar a ce muna cewa malamai a samu a cikin tawagar amirul hajj <laughs> ba haka amma wato a gaskiya a tun lokacin su tun a da na san dai tun lokacin su shehu musa yar aduwa lokacin yana harsan Hasoshi tun a lokacin nan a cikin tawagar amirul hajji ake sanya manya-manyan malaman nan a sheikh malam abubakar gumi da sheikh malam nasiru kabara da sheikh sharif fale da irin su a da su profesa shehu galadanci da limamin kano muhammad profesa sani zaradin duk akan sa su a cikin wannan tawagar ta shugaban hajji saboda wannan abin da wannan hadisin da makaranta na satin da ya wuce na ibn umar da hajjaj shine ibn abdubar yake cewa yana daga cikin abin da malamai suka ciro kan cewar ya kamata tare da amirul hajj a hada shi da wani wanda yake masani na ayyukan aikin hajji domin ya zamanto ya dora shi akan hanya to shine fa da abu ne na ibada abu ne na ibada dole a yi shi a bisa yadda addinin musulunci yake kuma a yi shi bisa tsari to bisa tsari shine amfanin a samu shugaba to kun ga sahabbai abin da sukan ce kenan ka duba lokacin da shugabanka yake fita ka fita an an tambaye su yaushe zan fita jifa sai ce duba lokacin da shugabanka yake a fita a fita to kuma shine yanzu din ake yin wannan ka'idar ta tafi kowace hukuma alhazai za ta ce ga lokacin barin mina a 'yan 'yan jiha kaza ko wanda suke karkashin ofis kaza ga lokacin fitarsu in ma zuwa wajen jifa ne 'yan ofis kaza ga lokacin da za su tafi jifa kowanne a fita bisa tsari addinin musulunci ya zo da wannan tsarin amma waɗansu sai su rinka ganin kamar yin haka bid'a ne wannan ba ita ce bida'a ba wannan ana ce mata al-masali al al-mursala wannan sune al-masalihul mursala akwai kamanceceniya tsakanin bid'a da masalihul mursala wanda ba wanda yake gane su sai wanda suka san maqasidu shari'a suka san manufar shari'a sune suke tantancewa ash-shatibi yayi cikakken bayani na bambanci tsakanin al-bid'a da al-maslaha mursala waɗannan sa daga cikin masalihul mursala abinda shari'a wato yi shaida wato manufofin shari'a sun yi sun tabbatar da shi domin shari'a ta zo da tsari shi yasa waɗannan abubuwa aka yi su to wannan shine sunna ga wanda yake zai samu wato ya samu waɗannan salloli guda biyar amina a zahar la'asar magriba isha da asuba idan har a zahar masa a makka in har lokacin a zahar ya masa a makka to mustahabbi mustahabbi gare shi kada ya salla a zahar a ya je mine ya salla a zahar a can don ya koyi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan juma'a ce in juma'a ta same shi a makka shi ma idan ya zamanto daga cikin ahalul juma'a wato ahalul ikama kamar dan Makka ne shi ko kuma ya zo ya yi kwanakin da yake cika sallah a makka ya yi kwanaki da yake cika sallah a makka duk da yake matafiyi ne to juma'a ta waje ba a kansa sai ya tsaya ya juma'a sannan ya tafi mina amma in ba haka ba in wanda juma'a ba ta hau kansa ba ta waje ba a kansa ba ko da lokacin sallar juma'a yayi mutane suna tafiya sallar juma'a ya fita ya tafi mina hmm. ana ganin sama da ihrami an san wannan alhaji ne saboda haka ba za a ce kaga munafiki yana tafiya sallar juma'a ya baya zuwa masallaci ba eh. babu komai a kansa haka an waito wannan daga Anas ibn Malik yace idan zawali yayi to ka kama hanya ka tafi mina na'am na'am afwan kamar yadda muka ambata wannan wannan shine kamar yadda yake nan malik ya kawo shi daga fi'ilin Ibn umar to ya tabbata daga marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin anas sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhr wal asra yawm at-tarwiya bi mina haka zalika a hadisin a hadisin Jabir a cikin sahih Muslim falamma kana yawm at-tarwiya ta ila Mina wa ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla biha adh-dhuhra wal asr wal maghrib wal isha wal fajr da ranar tarwiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauta guwarsa ya je mina ya a zahar da la'asar da magriba da isha da asuba na'am

qala malik malik yace wal amru alladhi la ikhtilafa fihi indana al'amari wanda babu sabani a wajen a kansa a wajen wato a wajen mutanen madina wato sunna ce mutaba'a abu ne wanda yake amal ne wato yana daga cikin kamar yadda kuka sani wani yana daga cikin nususul amal wanda daga nan ne ake gano amalu ahlil madina aikin mutanen madina wanda malik yakan wato al'amarin da yake babu saɓani a kansa a wajenmu wato mu ahlul madina annal imama la yajharu bil qira'a bil buhuri yau ma'arafa shi ne shine liman baya bayyana karatun alqur'ani a sallar a zahar ranar arafa kamar yadda ake wato kaga ba sallar juma'a kamar sallar juma'a bace baya bayyana karatu wa annahu yaqtubu an-nasa yawm arafa kuma zai yi mutane yana yi mutane hudu ba rana arafa wa anna salata yawma arafa innama hiya zuhur kuma cewar sallah a rana arafa a zahar ce wa in wafaqatil juma'a ko da ta yi muwafaqa da juma'a ko da a ranar juma'a aka yi wannan sallar ba juma'a bace a zahar ce a arafa fa innama hiya zuhur a zahar ce kawai walakinnaha qusirat min ajli safar sai dai an wato an gajarta ta an mai da ita raka'a biyu saboda dalilin tafiya don tafiya aka yi zuwa arafa tafiya aka yi zuwa arafa shi sa aka rage ta ta zamanto sallar kasaru ba sallar juma'a ba waɗannan masail ne waɗanda take malik ya faɗi cewa wannan shine sunna na farko rashin bayyana karatu a sallar zahar rana arafa dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma' hajjinsa ranar juma'a ya yi hajji ranar arafa ranar juma'a ce a lokacin da ya hajji kuma annab sallallahu alaihi wasallam bai bayyana karatu ba a raka a biyun da ya na farko na sallah a zahar wanda ya nuna cewa ba sallar juma'a ya yi ba to kaga wannan ita ce sunna mustaba wannan ita ce sunna shi ma wannan yana daga cikin yana daga cikin al-ijma wanda yana daga cikin الاجماع دا ابن عبد ابن عبد البر يا انبتا شي نعم ابن عبد البر يجي اجمعوا انه لا يجهر الامام بالقراءه في الصلاه بعرفه يوم عرفه ما لم يتني اجماعي شوغبا لمن بايا بين قراءه a cikin sallah a arafa a rana arafa wannan saboda haka wannan ijma'i ne musanadin ijma'in hadisin jabir kamar yadda muka ambata wa annahu yahtubu an-nas yawma arafa kuma zai yi huduba zai ma mutane huduba wannan hudubar sunna ce mustahabbi ce kuma hudubar ana yin ta kafin sallah sai dai an yi sabani huduba biyu zai yi kamar ta juma'a ko ko huduba ɗaya zai yi a wajen malik huduba biyu zai yi zai yi huduba a ya yi hudu ba ta farko sannan ya zauna sannan ya tashi ya hudu ba ta biyu kuma yadda ake ta sallar juma'a kuma zai yi hudu bar ne kafin sallah kamar yadda ake ta sallar juma'a ba bayan sallah ba kamar yadda ake ta sallar idi duk da yake ba sallar ba juma'a ba ce amma hudu bar ana yin ta kafin juma'a irin ta juma'a to idan aka yi sallar babu juma'a malamai sun yi ijma'i cewa wannan sallar ta yi wannan sallar ta yi ba dole ba ne saboda in aka yi sallar babu hudu ba in aka yi sallar babu hudu ba babu juma'a ne ce eh babu hudu ba in mai ba in ba ai hudu ba ba kamar yanda ake yi a haimomi inda ake a haimomi na kasashe wanda ba su je masallaci ba ba za su je masallaci su salla ba sai su tsaya a haimar su su salla to saboda yawa kuma wannan yasa dole sai an yi haka to in suka yi sallar babu hudu ba ta halarta in kuma suka yi hudu ba ta sun yi koyi da sunna duk da yake asali shine kan cewa hudu ba ta zamanto wato a shugaba ne yake yi shugaba ne yake yi to sai dai yanzu saboda yawan mutane zai wahala a ce kowa sai ya je wannan masallacin nan namir a rana arafa kowa a ce sai ya je zai yi wahala kuma akwai mashakka matuka saboda ga tsananin rana ga doguwar tafiya eh, ga nisa eh. na'am musamman yawanci 'yan najeriya suna da nesa daga wajen mm. to idan su kansu 'yan najeriya in suka ce ma za su zo haimar amirul hajji ne lokacin da ake amirul hajji din ko kuma yanzu da yake ba amirul hajji inda jami'an aikin hajji na federal suke a ce a nan za su zo shi ma wannan akwai mashakka a gare su saboda haka yawanci sai ga kowace haima sai tsaya su yi sallar su ba a hudu ba kuma koma ta haimar amirul hajji din ba lallai a yi sallar ba sai dai hajjin bara da muna haima wai sai suka zo suka ce sai ne liman sai ne hudu ba suka ce sai a yi hudu ba eh. <laughs> to la ba idan aka yi mustahabbi ne yin haka din saboda ya dace da sunna na'am na'am Eh akwai waɗansu ma mu akwai shekarar ma da aka muna cikin bakin bakin sarkin makka da aka ɗauke mu ma ba mu bar makka ba ranar tarwiya din suka kiri-kiri muna gani alhazai suna labbai kallahun labbai suna tafiya mina muna zaune ce aikin hajji muka zo kenan ko me muka zo yi ko mun zo hajji jiya ne amma haka muka zauna sai da daddare tukuna wajen karfe goma sha biyun dare daren arafa sannan aka ɗauke mu aka tafi da mu arafa duk malamai ne masu fatawa haka aka kwashe mu domin wannan sunan ba to abin da ya sa motoci ne sun kai kamanin wanda suke ɗauke da bakin dogayen motoci sun kai tamanin babu yadda za a yi waɗannan motoci su shiga mina su sauke alhazai sannan su sake shigowa mina su ɗauke su tafi arafa da su ba zai yiwu ba saboda tare ake tafiya tun da wajen duk waje ɗaya ne saboda haka abin da yake zai sauki abin yake zai yiwu shine in suka ɗauki mutane su tafi da su arafa in suka ɗauko su daga arafa su zo a jira a Musdalifa, in aka ɗan jira kafin gari ya waye sannan sai a taho da su makka in ya so kowa ya koma sai a taho da su mina aka taho da su mina sannan kowa ya je ya jifa ya tafi maka, kowa kuma a taka tafi shi to irin wannan yanayi ne yake sawa saboda yanayin yadda tsarin tafiyar take to shi ma duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke saboda ka'idar cewa raf'ul haraj daukewar takura duk babu laifi a cikin wannan an dai saba sunna ba a samu sunna yadda take ba shi don kaga hatta su fatawar anas ibn malik ga wanda ya bar mina da daddare kafin sallar asuba rana arafa ranar da za a yi arafa suka sai ya ce masa ya tsaya a batsunul muhassir wato kafin in an fita daga mina wani kwari da ke tsakanin mina da musdalifa ya ce ya tsaya a nan haske gari ya waye sannan ya tafi zuwa arafa don dai ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to amma in ya zamanto yanda yanzu yanayi yake da tsarin tafiya da tsarin motoci abin ba zai yiwu ba yan sanda yan domin su masu tsara tafiyar motoci din ba sai kadai suke kallo ba suna ganin dukkan al'umma ne ga baki daya mutum wajen miliyan wajen miliyan sama da miliyan biyu sun zo kuma lokaci daya a ce su tafiya hmm, a hanyoyi iyakantattu sa abu ne wanda yake ba zai yi ba ba kamar da bane wanda yake kowa da raƙuminsa kowa da motarsa amma yanzu kaga babu motar ma da za ta shiga sai mai ɗaukan akalla mutum hamsin dole sai manyan motoci masu ɗaukan akalla mutum hamsin mota ko irin costa ɗin da mai ɗaukan 28 ba a barinta tana shiga ko duk wannan an yi ne saboda a sauƙaƙa ma mutane duk wannan sa daga cikin masalihul mursala saboda haka babu komai wannan abin da ake yi idan dai mutum ya samu yanda zai zille ya samu yayi da sunna daidai daida ya zille ko da ya kama ya hajjin sa ne a ƙasa eh, ya hajjin a kafa in yana da karfi amma karkace wai kai za ka yi sunna ka tafi da mahaifiyarka cijuwa da matarka hmm? kana ganin wai ita ita da sauran karfinta karfinta daban da karfinka ka ce sai an zo an yi wannan tsarin an yi tafiya a kafa sai ka je ka azabtar da ita daga baya ka zo kana jinya Allah ya kiyaye na'am ah, fa inna ma hiya zuhur walakin sai yace annabi sallallahu imam malik yace wannan sallar da ake a arafa sallar azhar ce wa inna ma qusirat min ajali safar abin da yasa aka mata kasaru saboda tafiya saboda halin tafiya to wannan akwai iskal abin malik ya faɗa domin in dai dan kasaru ne to shi fa malik baya bai ce tafiya wadda take kankanuwa a mata kasaru ba tafiya kankanuwa ba a yi mata kasaru a wajen malik amma kuma ya ce mutanen makka su ma kasar ruzaki ba za su cika sallah ba a makka ba za su cika sallah ba to in ku ba za su cika sallah ba to kaga kenan ba dan kasaru ba ba dan kasaru aka aka rage musu sallar ba sai dai in an ce su ma a matsayin su na matafiya karamar tafiya wanda take bata fi goma sha bata bata fi mul goma sha biyu ba tsakanin makka da arafa bai fi mul goma sha biyu ba to a a a ce su ma za su yi kasaru kenan bayan kuma ka'idan malik shi ne eh, burudi hudu ne ake kasaru mul 48 to saboda haka sai dai a ce wannan yana daga cikin wuri wanda yake gaskiya akwai ishkal a masabar malik shi a wajen abu hanifa dalilin kasaru dinnan annusuk aikin hajji ne aikin hajji ne ya sanya to kaga wannan ka'idar a bisa wannan ka'idar kaga babu ishkali wanda ma yake makka duk da yake ba zai yi sallar tafiya ba amma zai kasarun sallar a zahar ya yi ta raka biyu saboda ne saboda shi aikin hajji yake ibadar aikin hajji yake amma da zai ɗauki kayan koli ko ruwa ya kai arafa ya kai arafa a nan wajen zai kasaru ko ba zai kasaru ba shi ba hajji yake ba eh? zai yi kasaru ba zai yi ba to amma kaga a wajen malik in dan tafiya ne kaga zai kasaru ko amma a wajen imam abu hanifa ba zai a wajen malik ba zai yi kasaru ba a wajen malik zai kasaru saboda tafiya ce ya ce an yi kasaru din min ajali safar haka malik ya ce a wajen abu hanifa ko ba zai kasaru ba tunda bai zo ibadar aikin hajji ba kuma tafiyarsa ta kai nisan tafiyar da ake kasaru ba saboda haka sai ya cika sallah ko ba haka ba a wajen imam abu hanifa saboda haka wannan gaskiya yana daga cikin mahallin iskal cewa shi kasarun sallah da malik ce min ajali safar to zai zama to akwai iskal ga yan makka idan mun ce tafiya tana tafiya karama ba a yi mata kasaru tunda tsakanin makka da arafa tafiya ce karama amma dalilin da ya sa ba waɗanda suka zo daga makka waɗanda suka zo daga makka ƙasar ruzafi shi ne shine annab sallallahu alaihi wasallam bai ce ma mutanen makka su cika sallah ba da ya zo arafa bai ce ma mutanen makka su cika sallah ba kamar yadda ya gaya musu lokacin fatahu makka lokacin fatahu makka da annab sallallahu alaihi wasallam ya sallah raka'a biyu sai ce ya mu ya ahala makka fa ina qaumun safron ku cika sallar ku ya mutanen makka domin mu mutane ne matafiya to amma a arafa ba ruwaito ya faɗi haka ba kowa ƙasar yi ba ruwaito ya ce wani ya cika sallah ba saboda haka sai a wannan mahallin iskal ne kuma ba na manta tun lokacin muna muna karatu tare da malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muktar yi ishara ga wannan nuktar ta wannan sabani kuma har yanzu matsala ce da take da take bukatar karin bincike insha Allah har a yi zuwa ga sarjihi eh ka ahlul zahir ahlul zahir su wajen ahlul zahir za su yi tafiya to amma ai su ba malik suke bi ba a wajen illar kasurin sallah din su kaga in suka ce illar shine tafiya su kaga ba su da iskali saboda tafiya komai karantarta za a yi mata kasaru saboda ka kaga su ba su da wannan iskali eh, na'am na'am malik da jumhur malik da shafi'i da ahmad duk a wajensu tafiya sai in ta kai ana yin kasaru tsakanin kamar nisan makka da jidda ko makka da usman ne kilomita 78 ko da shida mil 48 kenan arba'atu burud burudi burudi hudu hudu kowane kowane burudi farsahi uku kowane farsahi mil hudu saboda haka farsahi guda farsahi guda goma sha biyu kenan farsaki goma sha biyu shine mil arba'in da takwas kuma kowane mil ɗin zira'i dubu biyu eh? eh? 1.6 to su sun san 1.6 na kilometers kai ne kake wannan mikdarin mil an yi saɓani waɗansu su ce zira'i dubu waɗansu su ce zira'i dubu biyu Ah, in ka ce mil ɗaya jira'i dubu biyu to mil ɗaya ya zo daidai da kilomita kenan in ka ce jira'i dubu da ɗari biyar kamar yadda ibn abdulbar ya zaɓa in ka ce jira'i dubu da ɗari biyar to wannan shine zai yi kusa da mil ɗin ingila wanda yake 1.6 ah, kilomita ɗaya da mita shida na'am na'am eh da fitar da dogaransu shine miqdarin hadisin ibnu abbas cewa sun kasance suna kasaru tsakanin makka da jidda da kuma tsakanin makka da usman to tsakanin makka da jidda arba'atu burud ne haka tsakanin makka da usman burudi hudu ne na'am kuma shine tafiyar shine tafiyar shine marhala shine marhala daya يوم وليلة فتدى أكي أتكموني ذا نعم قال مالي إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة مئة ونسخة أكوي سقط أوجانك كو إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم الجمعة أو قطع na'am qala malik malik yace a a fi imam hajj akan amirul hajj imamul hajj ko kace amirul hajj ko kace imamul hajj duk sunaye ne lakabin sa wato shugaban jama'ar alhazai idza wafaqa yawmul jumu'ati yawma arafa idan ranar juma'a ta muwafaqa da ranar arafa wato ranar arafa ta fado a ranar juma'a aw yawman nahar ko ranar juma'a ta dace ta yi muwafaqa da yawman nahar ranar babbar sallah aw ba'da ayyami tashrik ko sashin kwanakin mina ayyamu tashrik 11 12 13 na mina na dhulhijja innahu la yujammi'u fi shay'in min tilka al-ayyam ba zai yi juma'a ba a ɗaya daga cikin waɗannan ranaku imamul hajj kun ga abin da ya ce ba imamu makka ba ba imamu makkata ba imamul hajj shugaban shugaban alhazai wato da dukkan alhazai ba za su yi juma'a ba shi yasa sai ka ga waɗansu waɗansu suna gaggawa idan ranar hajji ta dace da ranar babbar sallah sai su gaggawa wai su zo makka don su samu sallar juma'a su yi jifa su yi gaggawa su to su zo su yi sallar juma'a don su samu sallar juma'a a harami ba su san sallar su ta azahar amina ta fi dacewa da sunna bisa su sallar juma'a a harami ba tun da annab sallallahu alaihi wasallam ranar babbar sallah zuwa ya yi jifa ya yi tsawafi sannan ya koma mina ya yi sallah a zahar a can duk wanda ya yi aikin hajji ya biyo zai san cewa wannan ba ƙaramin ƙoƙari ba ne wanda duk zai iya haka ya yi jifa ya je ya yanka sannan ya yi aski sannan ya yi wanka ya sa kayansa ya toho makka ya yi tsawafi, sannan ya sake dawowa madina sannan ya yi sallah a zahar kuma a zahar ɗin an san ta a farkon lokaci ake yi eh, eh, ya dawo mina madina na ce wai me yake faruwa ne <laughs> ya dawo mina eh, ya dawo mina <laughs> eh, sai mai azama sai mai himma kuma sai mai karfi kuma gashi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar a wannan a wannan shekarar ya doso shekara 63 ya doso shekara 63 63 ba watanni eh, eh? shekarar ƙarshe a ba a kafa ba a kan raƙuni a kan raƙuni annabi sallallahu alaihi wasallam hajja rakiban a kan raƙuni ya yi hajjinsa amma dai wani ya nuna azama a kan ɗa'ar Allah wanda haka ake so mutum ya zama to mai himma haka to wannan wannan haka malik ya ce wanda yake shine duk da yake malamai sun yi sabani amma wannan shine ikhtiyarin malik shi yasa kun ga ya bambance shi daga al'amrul ladhi la ikhtilafa fihi indana dan ya nuna cewa wannan akwai sabani amma na farko shi babu sabani shine amal na ahlul madina shi malik wannan ta kenan la tajibu jumu'atu jumatu bi arafata wala bi mina ayyamal hajj la ala ahli makkah wala ahla ghayrihim illa an ya kunan imam min ahli arafa fa yajma'u bi arafa to to da ya faɗa kenan cewar idan limamin dan ƙauyen arafa ne dan garin arafa ne to shi sai ya sallar juma'a shi sai ya sallar juma'a a mina a arafa amma muhammad ibn al-hasan al shi mutlakan ya na fahimta la jumu'ata bi mina wala bi arafa babu juma'a a mina wala a arafa haka ibn shahab zuhuri ma yace yace ya ce lokacin da aka ce ma zuhuri ranar juma'a ta dace da ranar arafa hisham ibn abdulmalik wanda yake a lokacin nan shine yarima mai jiran gado bai sani ba bayyana kira'a zai yi koko zai asirta ta ne faƙala zuhuri sai ya ce babu wanda zai ba su labari ne ya gaya musu cewa babu juma'a a nan da kuma kan cewa su matafiya ne matafiyi ko baya juma'a ai to kun ga shi illar illarsa kenan illar ba a yin saboda su matafiyi ne dalilin waɗan dalilin cewar babu juma'a a mina da arafa shine kan cewar mina da arafa ba gari ba ne. to kuma su wannan amma malaman da suke cewa juma'a ba ta wajaba sai a mutanen gari ga mutanen da suke yan mutanen gari zaunannu na gari amma kamar irin waɗanda suke bararo da matafiya juma'a ba ta wajaba a kansu saboda ba mazauna ba ne to juma'a ba ta wajaba sai ga mutanen gari to arafa ba gari ba ne nina ma ba gari ba ne in aka gama aikin hajji kowa ya bar mina ba wanda yake zama babu unguwa babu mai unguwa babu gidaje ba da gaci ba mazauna ba ce eh, ba gari ba ne ba unguwa ba ce da take da gidaje ana gama aikin hajji kowa ya tafi to saboda haka shi yasa ba za a yi sallar juma'a a nan ba na'am na'am malam muhammad نعم eh, idan matafiyi akwai adadin kwanaki da zai yi ah, matafiyi idan ya zauna a waje na adadin waɗansu kwanaki to zai ɗauki hukuncin mazauni ya rinka cika sallah to idan ya ɗauki hukuncin mazauni da yake cika sallah to juma'a ma ta hau kansa juma'a ma ta hau kansa na'am babu salatul muzdalifa na'am babun sallar muzdalifa sallar muzdalifa yana nufin sallah a muzdalifa sallar da ake a muzdalifa guda uku ne sallar magariba da isha rana arafa a wato a daren babbar sallah daren ranar sallah da kuma sallar asuba a mash'arul haram su ne salloli uku da ake a muzdalifa na'am na'am Thank you. ya ce wa haddasani ya haya an malik ubaidullah ya ce ya haya ya zanta min hadisi an malik an ibni shihab daga ibni shihab zuhri an salim ibn abdullah daga salim dan abdullah an abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا شو من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي سلم مغربا دا إشاء مزدلفة قبات آيا وتو يحد أسو ya hada su sai da ya zo muzdalifa to wannan wannan hadisi muttafaqun alaihi yana cikin sahihain kuma ya kunshi raddi ga abinda banu umayya suke yi kafin su zo muzdalifa akwai wani kwari kafin a shigo muzdalifa a nan suke tsayawa su sallar magarba sannan sun ƙara so muzdalifa sai su sallar isha kaga su ne sarakuna amma suka saba wannan ibada ta aikin hajji amma an bi su an bi su ba a bi su ba saboda haka muzdalif a banu umayya duk karfin mulkin su ba su isa su canza sunna ba ba su isa su canza sunna ba saboda haka wannan yake bayyana maka ƙaryar yan shi'a duk abin da suke faɗa ƙarya ce da suke cewa wai hadisai dinan da aka tara su banu umayya ne suka sa an tara to da su ne suka sa an tara da ba sai su kawo hadisin da ya nuna abin da suke daidai ba ne amma ga abin da suke ya mutu an manta da shi in ma ba ka karanta altafan tarihi ba ba za ka sani ba don babu ma riwaya akhbaru makka alfasihi ya kawo wannan sai dai a cikin tafan tarihi za ka gani na'am to wannan shine sunna sallan magariba da isha mutum ya yi ta a muzdalifa sai dai yana jin tsoron fitan yana jin tsoron fitar lokaci menene fitan lokaci a wajen waɗansu malamai kamar wajen su sufyanu sauri idan rabin dare zai shiga a wajen mali kuwa sulusun dare shine lokacin da sallar isha muktarin ta yake fita to sai sallar magariba da isha kwarai da gaske mu akwai lokacin da muka je karfe bakwai na safe dan zahiriya sai karfe bakwai muka yi muka yi magariba da isha ko da ke lokacin ba yadda ka yi bayan ma ba sauka a lokacin ba wurin alwala ba kuma ma inda za ka fita daga cikin motar saboda wani irin gosulo aka yi motoci suka haɗe kamar sadin kuma ga mu da mata da yara ni a lokacin nan ma da karaya don ban daɗe da warkewa da karaya ba ina da dogara sanda 1994 ba mu zo muzdalifa ba sai karfe bakwai na safi da ni da malam abdullahab da mutanen gidanmu sai da muka zo muzdalifa sannan muka yi sallar asuba ai muka yi magariba da isha sannan muka yi asuba to in wannan wannan gaskiya babu hujja in ba dai kamar rashin lafiya ba dan ma ya kama sai mutum ya fita daga cikin motar ya gangara ya shiga cikin daji ya yi to sai dai in kana tare da mata fa sai dai ka je ka ɗauko musu dutse su taimama su sallar a cikin mota eh da tsohorai ya sallar a haka ba a to ba za a ce da tsohorai ba za ka iya samun dutse da za ka taimama a akwai saurayi mai ƙarfi da zai iya sauka ya je dauko dutse ya kawo inda za a yi wato ad-daruratu tuqaddaru bi ha ba za ka hukunci a kanka ba kan cewa kai da tsohorai ne ka rasa sai ka yi bincike ba shi yasa ake cewa wujubu tsalab ba kafin kai taimama sai ka nemi ruwa ka rasa in ka nemi ruwa ka rasa to sannan ka koma taimama in ka nemi abin taimama ka rasa sai ka koma da tsohorai saura ka haka za ka ɗauki matakan na'am a sai ya sallarsa haka idan irin wannan ta faru ba inda za ka yi alwala ba inda za ka yi taimama ba inda za ka fita kana cikin mota sai ka yi sallar ima'an saboda alfarman lokaci alfarmar lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lokaci sababi ne alwala da rufe al'aura da sauransu sharadi ne sababi ya fi sharadi na'am a yanzu a wannan yanayin zai wahala ba inda za ka rasa ruwa kuma ma yanzu a wannan yanayin kusan ma ba zai iya yiwuwa ba ko wato a wannan shekarar a wannan shekarar abin da ya faru shugaban shugaban yan sandan sufuri traffic police na makka a wannan shekarar korarsa ake daga aiki gaba daya ba ritaya aka yi masa ba dismissal aka yi masa cewa suka yi yana so ya ci dunduniyar sarakuna a mulki ne so yake ya bata mulkin khadimul haramai so yake ya bata ya ma kisa ba su tsore shi ba dismissal suka ba shi wannan shekarar ka ce za ka kawo cikas ga tsarin aikin hajji sannan ya kyale ka ya daga cikin wato kokarin alu sa'ud suna da hazin wajen mulki ba su da wasa eh, ba su da wasa wajen mulki shi ya sa doka take da karfi a can na'am na'am حتى كان الشعر نزل فبال فتوقع ولم يجد الوضوء فقلت له الصلاة الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة الأعمال ولما جاء المستشفى نزل فتوقع فأكبر الوضوء ثم أقيمت الصلاة وصلى الفرض ثم أناب كل إنسان بعيره بما كنت نعم يتي وحدثني عن مالك يا زنتا من حديثي عن مالك عن موسى بن عقبة دقى موسى ابن عقبة عن كريب مولى بن عباس دقى كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد دقى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوه من زن الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول يا جيش ينا شوى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho daga arafa hatta idza kana bishayb hadde sai da yazo kwari gangare gangare ne wanda yake a gefen dama na wannan hanyar da ya biyo wanda daga shi sai muzdalifa nazal sai ya sauka fabal ya bawali fatawabba sai ya alwala alwala yayi ba wai ana nufin kawai ya yi iskin ja'i ba don waɗansu sun fassara wannan alwalar da cewa iskin ya yayi tsarki yayi amma sai yace falam yusbighil wudu bai cika alwala ba wato alwala ce amma ba cikakkiya yanda yake wanke kowace gaba sau biyu ko sau uku ba wato sau ɗaiɗai kawai ya wanke gabar ta shine bai bai cika al'ai haffafahu fatawadda wudu'an hafifa kamar ya zo a riwayar wato harmala ma'anahu marratan marra marra marra ko kuma yayi da amfani da ruwa dan kankani ya zuwa ga abin da yake shine na galibin al'adarsa faƙultu lahu as-salata ya rasulallah sai nace masa sallah za ka yi ya rasulallah ai a turidu salata ya rasulallah a bukhari sai ce a tusalli sallah za ka yi shine yake nuna ma'anar as-salata din a sallah kake so ka yi faƙala as-salatu amamak sai ce sallah tana gabanka sallah tana gaban ka to wannan shine ya nuna cewar sallah ba a yin ta a hanya sai an je muzdalifa shine sunna a wannan daren ba a sallah a hanya kana gani magarbar ta yi lokacin ta zai fita sai dai ka kyale lokacin ta ya fita din domin hada su za a yi da sallar isha kuma wannan shine asali na jam'u ta'khir ayi jam'u ta'khir a jinkirta sallar yanzu ta haɗu da sallah ta biyu kamar yadda sallah arafa ita ce asali ta jam'u taqdim a yi sallar azahar a gabato da sallar la'asar a yi ta kafin lokacin ta ya shiga to kun ga waɗannan salloli biyu su suka ba da asali na jam'i wanda yake rufsa jam'u takbin da jam'u ta'khir amma aljam'u suri da ake faɗa ai shi ba takfif bane babu sauki wanda zaka yi a ƙarshen lokacin azhar farkon lokacin la'asar ko ƙarshen lokacin magariba farkon lokacin isha saboda wani lokaci ne wanda yake shi kansa sanin sa ma wahalar ta isa ina sauki a ciki shi yasa wani malamai suka ce jam'u suri babu wani sauki a kansa amma jam'u taqdim da jam'u ta'khir akwai sauki to annab sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu amamak sallah tana gabanka farakib sai ya hau wato bayan yayi bawali sai ya hau taguwarsa falamma jaa al-muzdalifa yayin da ya iso muzdalifa nazal sai ya sauka fatawadda'a ya alwala fa asbagha al-wudu ya cika alwalarsa irin yanda ya saba yin alwala sun mawuƙi mace sala sannan aka yi ikamar sallah fa sallar maghrib ya yi sallar magariba sun ma'ana ka kullu insanin ba'ira hufi man zilihi sannan kowane mutum ya durkusar da raƙuminsa a masaukinsa wato ana zuwa kowa aka sallah kowa da ya bar raƙuminsa na tsaye da sirdinsa a kai sallah ce kawai ita ce a gaba ana zuwa sai sallah to sai bayan tukuna an yi sallar magarba to sannan kowa ya je ya kama raƙuminsa ya je ya samu wajen da zai zauna ya durƙusar da raƙumin a kwance sannan ajiye sirri sannan kuma aka dawo a sun mawuƙimatis isha sannan aka yi ikama aka yi fasallaha ya sallace ta walam yi salli bai na huma shai'a bai yi salla wata nafula tsakani ba to ga a cikin wannan na farko akwai yin alwala bayan mutum ya yi bawali wannan ya zo a wannan hadisin duk da yake akwai hadisai da suka nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali amma bai yi alwala ba har hadisin ibn abbas har aka ce ba za ka yi alwala ba ya rasulallah ya ce sallah zan yi saboda haka ba amma kuma wancan dan ya bayanin halarci cewa za ka iya yin bawali ba tare da kayi alwala ba wannan kuma don yi bayanin istihbabi in kai bawali mustahabbi ne kai alwala saboda kiyaye alwala ba mai kiyaye ta sai mumini sannan a cikin wannan hadisin akwai kusancin usama da sayyidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine yake dauke da shi shine a bayan raƙuminsa da suka to daga arafa zuwa muzdalifa shi ya goya a bayan rakuminsa sannan jam'i tsakanin magariba da isha ba a yin ta sai an zo muzdalifa sannan jami'in nan bai ambata cewa an yi kiran sallah ba ikama aka yi aka yi aka yi magarba aka sake ikama aka yi isha to shi yasa waɗansu suke rinjayar da wannan matabar kuma gare ta imam eh, gare ta imam ahmad ibn hanbal ya dawo cewar sallar da ake amina a muzdalifa ba a kiran sallah ikama ake ga kowace sallah sabanin hadisin jabir hadisin jabir ya ruwaito kiran sallah da kama ga kowace sallah to shi kuma usama bin zaid sai ya ruwaito cewar yayi ikama ga kowace sallah to saboda kusancin usama da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare shi yasa imam ahmad ta ya kaddamar da wannan riwaya tare da cewa za a iya cewa riwayar jabir da ya ambaci kiran sallah za a kaddamar da ita saboda al-musbid muqaddamun ala an-nasi wanda ya tabbatar da wani abu shi ake kaddamarwa kan wanda ya kore balantana usama ba korewa ya ba bai ambaci kiran sallan bane bai ambaci kiran sallan bane rashin ambatan zai iya dauka kan cewa ai sananne ne ana kiran sallah sananne ne ana kiran sallah amma cewar ai ikama ga kowace sallah wannan yana da muhimmanci saboda an ruwaito daga ibnu umar yin ikama ɗaya kawai ai ikamar magariba sannan isha ba za a yi mata kama ba kawai sai a yi kabbara <laughs> a yi ta haka sa'id ibn jubair yayi haka dalika wannan riwayar ta usama ta yi daidai a wannan riwayar ta usama ta karfafa da wata riwaya da aka rito daga ibn umar ta salim kamar wadda ta salim haka dalika kun ga nau'i uku kenan ko iqama kiran sallah da iqama ga kowace sallah hadisin jabir ikama ga kowace sallah hadisin usama da kwatankwacin sa riwaya daga ibn umar ikama daya ga sallolin guda biyu shine riwayar Sayyid ibn jubair daga ibn umar to sai fuska ta hudu wadda bukhari ya ambata riwayar ibn mas'ud kiran sallah da ikama ga kowace sallah kuma ita ce mazhabar malik amma shi ibn mas'ud bai ɗaukaka ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka dai yake yi shine ma mutane suke cewa mamaki imam malik ya tsallake ya tafi riwayar mutanen iraq ya bar riwayar madina domin riwayar madina hadisin jabir hadisi ne dan madina ibn mas'ud kuwa da yake kiran sallah da iqama ga kowace daga magariba da isha riwayar ɗan iraq ne ya bar riwayar mutanen garinsu ya ɗauko riwayar mutanen iraki <laughs> to amma saboda ka'idar malik ce shi ka'idar malik kowace sallah ko da kowace sallah ta farilla an aka tashi yinta za a yi ta da za a yi ta da kiran sallah da iqama saboda haka hatta wannan ma yace a yi ta da kiran sallah da iqama hadisin Jabir dai sarihi ne wanda yake shine mazhabar shine riwayar riwayar da Imam Ahmad yake a kai a da kafin ya dawo zuwa ga hadisin usamata bin zaid lokaci ya cin mana ko ba za mu iya karasa hadisan guda biyu ba eh ala mu karasa guda biyu nan na'am na'am bari mu karasa sai mu tambayar na'am na'am ya zanta min hadisi an malik daga yahya bin sa'id daga adi ibn thabit al-ansari daga abdullahi bin yazid al-hatimi sahabi ne dan karami da ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yana da matsayin suhba ya ba shi labari cewa abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa madina ya ba shi labari cewa ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin barkwana sallar magariba da isha a muzdalifa jami'an gaba ɗayansu ya sallace su tare wannan shi ma muttafaqun alaihi na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga nafi cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana sallar magariba da isha a muzdalifa jami'an wato gabaki ɗaya ya hada su saboda haka duk wannan ya tabbatar da cewa jam'i a muzdalifa shine sunna kuma ba a yin sallar ba a muzdalifa ba sai an zo muzdalifa هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم أنا أسميه تنبيك نعم زنقو ايه to wai an yi an yi ambatan cewar annab sallallahu alaihi wasallam ya yi zango ya yi bawali sannan ya yi alwala bai ji an faɗi istinja'i ko istijimari ba bai ji an faɗi istinja'i ko istijimari ba to ai wannan ai abu ne wanda yake abu ne wanda yake sananne malam usman saboda babu ja'i ai wajibi ne mm, saboda haka rashin fada ba nuna kan cewa ba ai bane <laughs> na'am alwalan ma aka ce da ruwan zamzam yayi kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu akwai wata tambayar na'am na ukun karshe na'am idan mutum zai jam'u eh idan mutum zai jam'i tsakanin sallah guda biyu da ake jam'i tsakanin su, babu laifi a samu ɗan tazara fasili wani rabewar lokaci tsakani a matsawar a cikin al'ada ba za a ɗauke shi a kan cewar ya raba ba ah, idan mutum a alal misali ya shagaltu da wani abu wanda bisa al'ada za a nuna kan cewa wannan ya shagaltu da wani abu daban wanda yake ba za a ce ya haɗa sallar ba to wannan shi zai iya zamantowa fasili tunda kaga wannan abin da suka shagaltu da su ai menene a sauke mutum ya je ya ja raƙuminsa ya sauke shi ya durkusar da shi ya ce to ga wajen da zai zauna sannan ya dawo a yi sallah ko kuma kamar inda ibn umar yake yi idan ya yi sallar magariba sai ya umarni da wani bukatarsa ya ce a yi kaza a yi kaza ya faɗa ma baransa a yi kaza a yi kaza sannan a tashi a yi sallar magariba saboda haka yawanci hukunci yana koma ya zuwa ga al'ada ne kuma kai kanka kai za ka zama to alƙalin kanka amma mutum alal misali ya yi sallar azahar a gida sai ya tafi airport da ya je airport la'asar da ya je airport sai ya san cewar kafin a shiga jirgi watakila to da ma ya hada da la'asar din sai ce to ai bari ya jam'i tun da ya yi azahar yanzu ya jam'i a nan wajen saboda wannan tafiyar tasa daga gida zuwa airport ai shiga wani harka ce daban wadda ba ta da alaka da sallah hmm. na'am na'am Eh, adadin malamai sun yi sabani mafiya yawan su kwana hudu ne banda kwanan zuwa da kwanan tafiya domin su ne kwanakin da idan mutum ya yi a waje zai zamanto ya ɗauki hukuncin mazaunin wajen a matsabar malik da shafi'i da mai mashura a matsabar ahmad a matsabar abu hanifa kuwa su sun tsawaita sun ce har zuwa kwana goma sha takwas eh, waɗansu kuma malamai kamar su shekul islam ibn taimiyya ba su ƙayyade da adadin kwanaki ba sun ce hukuncin zuwa yana komawa ga al'ada idan mutum ya zo waje ya zauna a waje wajen zaman da za a ce wannan zaman da yake yi ya zamanto kamar hukuncin mazauni to shine zai cika sallah amma idan ya zauna a waje ko da ya fita kwana hudu din ko da ya wuce kwana goma sha hudu sha takwas ma na abu hanifa amma irin yanayin zama zaman matafiyi ne zaman da yake ba zai yi abin da mazauni yake yi ba alal misali ya soma tunanin yin girki ko kuma ya soma tunanin ɗaukan haya na shekara daya ko ɗaukan haya na wata ɗaya na wata biyu maimakon da yana bin yana biyan hotel kwana ɗaiɗai kwana ɗaiɗai sai ce ai bari ya je ya samu inda zai rinka biya wata wata ba ga yanda mutum ya san kancewa zai rinka ya zauna a waje da zai rinka biya wata wata kaga ya zama to mazaunin wajen to waɗansu malamai sai suka mayar da shi zuwa ga al'ada to yawanci abin da ya sa za a ga malamai suke kayyadewa duk da babu nassi don a fitar da mutum daga bin san ranka idan aka ce abin zai koma duk abin da shari'a ba ta kayyade shi ba to ta mai da shi zuwa ga al'ada to amma saboda kada abu ya zama to ta ci barkatai kowa ya tunanin abin da yake yake ganin shine al'ada a wajensa kuma ya kayyade bisa san rai to shine za ka ga malamai suna kayyadewa sai ga sun sanya shine yasa suka sanya adadin kwanaki tare da kuma duba da waɗansu dalilai kamar su imam malik su sun duba da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda yake muhajiri kada ya zauna a maka sama da kwana uku to kaga sai suka fahimci daga wannan in mutum ya zauna a waje kwana hudu sama da kwana uku kenan kwana hudu ya zama mazaunin wajen tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ya kaurace ma makka yayi hijira ya zauna kwana hudu kuma haka aka ce idan mutum ya zo bako biyafarsa daukan nauyinsa na bako kwana uku ne idan ya cika idan ya wuce kwana uku to duk abin da ake masa ihsani idan ya zama to mazauni to wannan duk shine yasa suka sanya wannan kwana hudu din haka dalika abin nan daga cikin hujjojin wannan dai suna daga cikin hujjojin nasu akwai wata hujjar su wajen hujjojin nasu guda hudu ne na daukan abin da suka dauki kwana hudu din nan kuma cewar ɗaya eh, eh, hujjar tasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam kwana hudu yayi yana kasaru don ya zo makka ranar hudu ga wata na zulhijja ya fita daga makka zuwa mina ran takwas ga wata kuma kasaru yayi saboda aka sai suka ce to ya tabbata cewar kwana hudu shine akasarin muddar da za a yi kasaru in ya wuce haka in ya wuce haka to sai a cika sallah to duk wannan yana daga cikin dalilan da suka kawo kauli dai mafi rinjaye shine kaulin Sheikh islam Ibn Taymiyyah yakan ci abin yana komawa ya zuwa ga al'ada to amma kuma dan kada mutum a bashi da san ransa ihtiyatan zama lafiya ka dauki kaulin su jumhur na su Malik da Shafi'i kwana hudu in ka je waje za ka wuce za ka kwana hudu cikakku to tun kana isa wajen kasancewa za ka yi kwana hudu cikakku sai ka fara cika sallah haba ba daga nan zuwa makole zuwa kura a duk ba za a yi kasar ba makole da kura ai unguwa ce ai ba mutum zai tafi makole ko zai je kura ai cewa zai je unguwa zai ce zai yi tafiya yanzu mutum zai je makole zai ce zai yi tafiya jama'a abinda ake zuwa a je aiwo shefanar ranar lahadi mutum zai ce zai yi tafiya kuma ka'ida ne ka ɗauki wannan ka'idar ta malin mil 48 kawo da eh, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة اللهم إنا نسألك يقينا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر, يباشر قلوبنا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وربنا بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم اكفنا شر شر المفسدين يا رب العالمين الذين يسعون في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يسعون يسمحون اللهم اكفهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف إخواننا المرضى الذين وصونا بالدعاء يا رب العالمين اللهم عافهم واعف عنهم اللهم عافهم في أبدانهم اللهم عجل لهم بالشفاء يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين